Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkamu da haka barkamu kuma da sake saurare ku a cikin wata sabuwar muhawara eh, ta studio Kalangu. kamar da kuka san dai studio kalangu tana tesawa inda kuma muke tare da gidan rediyo tarmamuwa a yau ta mu za ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun gudunmawar da kungiyoyin fararen hula suke kawa a wannan yanki na tesawa domin ci gaban yankin da kuma ci gaban al'umma an san da dai kungiyoyin fararen hula a wannan kasa ta mu jiya suna taka muhimmiyar rawa da kuma yadda suke gwagwarmaya na ganin hakkin talaka sun kwato shi ta hanyoyi daban-daban domin haka ne muka ga ya dace mu mai da hankali kan wannan gudunmawa da waɗannan ƙungiyoyin fararen hula suke kawa musamman a cikin wannan ƙasa tamu a wannan yanki na tisawa domin tattauna wannan maudu'i na yau wato mun samu bakin da suka zo mana a cikin wannan shiri eh, nan farko dai ina tare da malam suleiman abdu na tlp wato yankin tesawa turnar lafaji kenan sannan kuma ina tare da malam abdu isa wanda yake na kungiyar nan ta alternative espace citoyen sannan kuma ina tare da malam abdulsalam ahmadu wato wanda aka fi sanda domingo na mpcr na gode allah saka da alheri sannan kuma ina tare da malam haruna awaisu na kungiyar ANDDH ta kare hakkin dan adam na gode allah saka da alheri ni ne malamin ma'ada da ki jagorantar wannan muhawara. To madala kamar yadda na bayyana muku maudu'in namu na ya shafi butun gudunmawar da kungiyoyin fararen hula suke kawowa musamman a game da ci gaban al'umma da ci gaban tattalin arziki da kuma zamantakewar al'umma a wannan kasa ta mutan Nijar musamman ma a yau mun da hankali a wannan yanki na Tesawa. barin fara da kai wato eh, eh, Malam Haruna Awaisu na kungiyar ANDDH idan an ka ɗauki batun wato gudunmuwar da kungiyoyin fararen hula suke kawo a cikin wannan kasa ta ta Nijar musamman a wannan yanki na Tesawa miza ku ce. To salamu alaikum eh, ni ne Haruna Ausu a yan daidai shi Tesawa. To lalle farar hula muna ba da gudunmuwa kwarai. Me gudunmuwa da muke badawa? E, eh, tun da duk ziyarce-ziyarce za a yi gidan kaso ne eh, wani wuri ne haka mai muhimmanci duka muna taruwa gaba daya mu da eh, tare kungiyoyin har hula mu ziyara mu tambayi eh, matsalolin da mutane ke ciki mm. kenan in kamar gidan kaso ne muka je sai mu samu ko biyu ko uku mu tambaye su matsalolin da ke ciki mu gayi ne muke a gai a yi aikin mm. kenan mu in a gaya mu matsalolin da eh, mutane ke ciki ko kuma 'yan kasan ke ciki kenan mu ne za mu gaya mu kuma manyan mu na gaba su ne za su zuwa su yi neman maganin abubuwan da ke ciki. Na gode Malam Haruna Awesu za mu sake dawa da kai a cikin gundaron wannan mahara. Bari yanzu wajen ka Abdulsalam Ahmadu wanda an ka sani eh, Domingo eh, eh, shin ya kuke tada wannan aiki naku musamman a nan tesawa a matsayinka na mamba na kungiyar mpcr salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh da bar dubun gaisuwa ga studio kalangu tunda wannan abu ya zamanto abu ne na hari gare mu a nan za ta sa kuma muna jinjina muku eh, saboda gaskiya yadda ka hudu ina magana ne da miyan surcirkin mpcr ni a president na section kin tasa bisa kan harkar eh, gwagwarmaya kowa ya sani ba sai mun haɗi ba mun yau muna da alhari da muke a tasawa shine guda mun san in ka ɗauka lokacin da aka yi zaɓe mun san da mun yi gwagwarmaya kwarai tun da mun samu sauyin sauyin ra'ayi na mutane mun yi wajen fiye da shekara muna da ba bisa wannan salama ana yana yana cha kuma yan kungiyar farar hula siyasa ne ba siyasa ba zan ce ne nake ai zan ce ne ku bar na ira saboda yasa mun kawo sauyin ra'ayi ga mutane tunda mun sa mutane mun ce musu su amsa an ba su cin hanci amma su zaɓa abin da suke so kenan iya cikin aiki na wannan na fararen hula tunda mutane sai a zo saboda dan sabuli da dan wannan sai a baka a zo a amma yanzu mun ga akwai sauyi tunda a yau ko yau muka tsaya aka mun gode Allah tunda mun san mun samu sauyin wannan mutane yanda aboki na hudi wanda ya fara magana muna kai ziyarce ziyarce zuwa likita zuwa gidan kasu duk inda ya kamata mu kai gudunmuwan mu in mun san kowa sun hula a Nijar ba kudi ke kai ba hai aiki ne na sa kai aiki ne na voluntariya yanzu na dauka na baka example ka ba gidan kaso muna zuwa kai lokaci lokaci abinda muka karhi muna kai musu yanzu ka ka for example tukku wanda suke da wanda suke kashi sama mun samu gamu mu kankama kuɗi tsakanin mu mu sai nuwa mu kai mu sa sunayen su cirin mu kai wanda musu hmm. nan in ka je wurin gidansu na ba ba haya ya kai ya lalace gaba daya muka je muka yi abin gare ka wurin yan turki mu yanda abokin mu ya hudi ba mu da kuɗin da zamu zuwa mu yi amma muna iya zuwa mu yi jagoranci mu jayo masu hannu da su su su kama kaga yanzu an gode ma Allah nan gidan kasu inda ake sun sake musu magewaya sun rihe sun yi wani kana abubuwan wanda kaɗan ne daga abubuwan da mm. aikin mu na yan horar kula eh, kenan eh, a nan tesawa wato rawar da kuke takawa eh, ana ganin ta a zahiri talaka suna ganin ta a zahiri mm. saboda mu mun sani shi yasa muke cewa ba mu cewa ga abin da muke amma inda kuna mikro tautar cikin gari za ku mutane za su da kansu saboda zawa zaman hula ya kawo sauyin ra'ayi na mutane ya ne kamata ina gode malam abdulsalam amadu bari zuwa jan eh, abdu isa malam abdu isa wato na kungiyar alternative espace eh, malam abdulsalam yana batun kuna aiki ne bilhaq da gaskiya domin al'umma shin a bangaren alternative espace haka ne ko kuma akwai wata akila taku da kuke bi domin kwato hakkin talaka Eh, a hakikanin gaskiya eh, a matsayin matsayinmu na kungiyoyin hula hula a nan tasawa eh, muna aiki tukuru domin abinda da ya rata a wuyanmu shine mu ga al'umma an sata cikin jin daɗi da walwala a yanda muke yi wato wajen hakuma muna jan hankalin hakuma da ta kiyaye da hakkin talaka in ta ɗauka mishi alkawali ta cika mishi idan muka shurari kukan talaka sai mu zan mu an muryar talaka sai mu je mu shaida ma hukuma ga abin da talakawa ke bukata a wajen ku kuma alhamdulillahi suna sauraron mu sai suna aikata irin wannan abubuwan wanda talaka ke bukata kenan ka gani wannan aiki ne wanda yake lalle eh, da talakawan da hukumar suna jin daɗi saboda su ma hukumar suna ganin da cewa wani abu ne wanda mu mun zame musu masu tuni bisa kan alkawalin da suka ɗaukan matalakawa baicin shi kuma eh, ayyukan da muke yi akwai magana waye kai eh, bisa kan ci gaban eh, karkara wato muna waye matalakawa kai su tashi tukuru su ba da gudunmuwansu saboda ba wani za a zauwa ba ya sa karkara su ta ci gaba kenan sai mu waye musu da kai da abin da ya rataya a wuyansu kenan mutane kuma suna fahimta suna yin aikin sa kai ko wani shara ko wani eh, dashen itace ko kuma ka gani mutane sun zo sun kama eh, duk dai wani abu wanda zai zama an eh, hudda gari kumya kuma an samu an ci gaba mm-hmm. baicin shi kuma aikin da muke yi kamar yadda kuka sun hada muku matsayin na masu kare hakkin dan adam duka kwamsariya jandarmeri muna zuwa mu gani yadda ake kiyaye hakkin dan adam wannan zuwan namu yana ba da gudunmuwa sosai saboda ana kiyayewa dalilin zuwan namu kuma mutane al'umma suna suna amfani da shi eh, a takaice dai eh, eh, da yake da muna da lokaci malam abdu isa zan sake da wajen naka <laughs> bari yanzu wajen malam suleiman abdu malam suleiman abdu an san wannan kungiya ta ta tlp wato turno la page kungiya ce da take gwagwarmaya bangaren da wato yake da kaifi ga wato shugabanni wato shin ya kake ganin wannan gwagwarmaya taku musamman a wannan yanki na tesawa Eh, assalamu alaikum sunana suleiman abdu coordinator ni tlp nan tisawa eh wannan kungiya ta mu tlp tisawa eh, waɗuwa ce ta zo daidai da zama sabiga duk wanda za ku tambaya nan wurin tasawa bisa media bisa gidan radio muna aiki bisa wayar da kai na al'umma kuma aikinmu na biyu muna aiki da yanayi na tahiyar mulki ma'ana bisa wani governance da abin da eh, gwamnati suka ce za su yi muna bin su sau da kawa inda suka huta ba daidai muna rafilan su ga abin da suka tsara kun da wannan na shi waɗanda suka gabace ni duk sun yi hira eh, duka wannan inda suka gai muna zuwa mun kai musu ziyara komisariya justice gendarmerie eh, gidan kaso mu ga su ma cikin yanayin da suke so da bukata saboda muka je wannan wuri saboda wuri ne gidan kowa ne idan eh, an ce kamar gidan kaso ne kai riba a'a shi ma waɗanda ke gidan kasan suna son su ma a gansu cikin yanayi mai kyau haka in Allah kai mutum gendarmeri ba a wata shi ma ana sai an saka cikin wannan eh, silirin a ce kana cikin yanayi mai kyau haka <coughs> kwamseriya kuma kwamseriya ma da muke zuwa shi ma muna zuwa muna diba mu ga su ma yanayin da mutane da ke ciki eh kuma banda wannan muna tam tam da gidan radio muna yin tam na ciki muna faɗakar da mutane eh. bisa kan yanayin da ake ciki in ka ɗauka misali in lokacin kama koma yi lakwal eh. muna ɗora eh, faɗakarwa bisa harkar koya lakwal in ka ɗauka haka bisa harkar eh sanyi yanzu da in ya shigo shi ma muna kawa bisa kan wannan abin haka bisa zancen kasuwanci duka abin da ya kamata na cikin lokaci muna tattauna da shi bisa kan media na gode malam suleiman bari yanzu wajen ka malam haruna a waisu na kungiyar andd asha an san da kungiyoyin farar hula suna kasancewa idon talaka kuma eh, suna kasancewa kunnuwan talaka a wani lokaci ana takura ma talaka amma ku ne kuke hitowa ku ce ana takura ma talaka ana eh, cin zarafin talaka shi ya wannan aiki naku yake tafiya eh wannan magana daidai ne don saboda da talaka bai waye ba bai san da kungiyoyin waran hula ba amma yanzu da kadan-kadan yanzu talaka kan shi ya waye yanzu yana da matsala maimakin ya tunkaro wani wuri sai ya fara tunkaro tukun waran hula eh, mu yanzu jin daɗin mu kenan yan waran hula kenan yanzu an san amfaninsu an san ƙoƙarin da suke yi bisa ga al'umma bisa ga hukuma kenan yanzu kowane abu za a yi bariki yanzu dole sai an gayyaci 'yan hula kuma hakan ne yanzu kamar yadda eh, abdi isa ya gai duk muna taya ƙauyuka ko kuma muna zuwa cikin radiyo mu waye mu talakawa kai shi talaka kaga wurin wuri guda yake tsayawa amma abin da ya shi kenan in wani abu ya same shi nan za tun karo mutuna in ga abin an daidai shi ne ya ji ana wata diba ko wani abin ga kenan da ya samu matsala sai ce a ai na ji yan hura hula eh, suna eh, suna hidan mutum hakin shi ana mutum kare yancin dan adam eh. da wato walwalarsa hmm. wannan a kibla ta kuce shin ya kake ganin halin kare 'yancin ɗan adam musamman a wannan yanki na tesawa shin akwai kare 'yancin su kuma akwai 'yancin nasu kwarai kwarai kuma abin yana ci gaba ana yi kwarai ma tunda muna gani kuma suna gayi talakawan suna gayi tunda an sha eh, rikici ya taso wani wuri mutum ya zo ya fara biyawa ta hawar kan hula in ya so mutumin nan a sa shi gaba je mm. a nemi sulhu ga hukuma kuma sulhun ya samu to bukata ku ta biya na gode malam eh. haruna wasu malam abdulsalam amadu eh, kungiyar ku ta sha gwagwarmaya ka dibi tarihinta shin ya kake ganin wannan gwagwarmaya ta wannan lokaci da ake ganin yadda nijar ta doshi wata alƙibla eh, to gaskiya yadda ka hodi kungiyarmu tana cikin gwagwarmayar ma ba ta wanga ba tunda yanzu ma ba ba ai bai san kilot ba an ana ciki saboda menene da ka dauka cikin safe party ka yi shikin mu na charge abin da ya kamata mu ne ya kamata muke ya kamata mu yi magana da yawun talakawa kenan dole wannan abu ne aikin wanda yake da kalubale to ba za ka iya wannan aikin ba saboda me mu tunda me duk wanda yau zaka neman hakki ya kowa ya san zamanin ga harkar politik ta duniya gaba ɗaya ba ma ta ba duk in kace zaka ga ma mahukumci gaskiya to ka san da za ku kulla abin da kai da shi zaga maka kai dan dan da wani gare shi to kenan da saboda miye kamar kira ne muke ga talakawa mu karhin mu talakawa ne yau da abin da muke abin da muke dan talaka ne tunda in na ga ma yau rejim da ya kare wancan wanda wuce shekara 12 yanda TLP ta wuri mun yi wajen shekara uku a kaɗan wanda cikin radio jeudi samdi muna gari babu sa tun ma lokacin da tana zahirin bayan zawa tun da yanzu mun san mulki da muke tsammani na soji na kowar kowa ne mulki ne wanda kai talaka kai kamata ka kama a da kai kenan ya kamata mu da muke da su ne muke yau in ba talaka ba su bayan mu da abin da muke ga maza ne kenan mu bakin karfin guyan mu shine talaka yau in mun haɗi abin da muke kawo kullum muna da ba muna cewa mutane kuma alhamdulillah duk muna da ba sai an kai hattan dantar wani bi sai an tseda saboda mutane yawan tambayo mutane yayi wasan shi saboda me yasa kenan kan magiya waye yanzu dole yanzu wannan ita ita ce hanya kadai mafi a'ala wadda talaka zai samu yancin shi yanda eh, abokina wanda ya gabace ne ya ya na na Andrew Dash wannan nan ne dole ne mu ke fitowa mu yi magana da ya mutane tunda mun samu abu saboda yawa da yawa kan iya da matsala kan yi tunkari hukuma mu yake tardawa cikin yan wurare hula duk wanda ya da mu tsakanin mu duka kan mu duka maiki wanda ta kai abu duka in ya ba wajen ba sai in ce jije wajen wani kenan haka ne ya kamata kullun kuka ne gare mu ya kamata mu gama kanmu mu zama tsintsiya madalmin ka daya wannan abin shine jisa ku wato kungiyoyin fararen hula kuna kokowa kullum demokaradiyya demokaradiyya eh, ana ganin kamar ku ne wato ginshikin gana an tabbatar da demokaradiyya ta gari shin a ka na kungiyar farar hula ta mpcr kana ganin demokaradiyya ba ita ce take zama wani eh, wani eh, katsalanda ko take kawo katsalanda ga makoma tsakanin shi talaka da mai iko ba to shi yanda kai kawai kawai yanzu kowa ya sani wanda magana ce wanda bai kamata ta ba tunda kowa ya san waye cangar waye nuhu a arzika a bisa kan demokrasiya a Nijar hmm. kowa ya san sai da suna cikin mutane wanda suka girka demokradiya hmm. kenan yayi wannan abun dole ne yanda na gama dole kai da hula sandika ko wanda in kace zaka yanta dole sai ka sai ka rike ka saboda me mu yanda kawai haka ne shi dan siyasa gani yake kai dan hula kai kadan da kake mai ka zama to kai kai ne dan adawa mi adawa yau duk in mutum ka gai gaskiya ka gai lahin shi ka wuto baka tsoron kowa ka gai dibi ake kai kace adawa mm. shi ku a ainihin a aikin mu a zahiri kullum muna hudi mu babban mu taba zuwa iko in kana baska iko in kai abu da kirki zamu hudi kuma in kai abu na mar kirki zamu hudi dan mi shi wannan tana tarwa da ake dan a gyara ne saboda kuskure duk in ba a gaya maka gashi kana kan kuskure ba kana kan kuskure kenan dole sai ka tsaya ka yi tsayin daka tunda alƙawari ne ka dauka da Allah abinda muke riba mu ba nan muke alheri ba ba bakin nan mun san yau mu koma mu daiti duka duk mutuwa zamu kuma ga Allah zamu koma kenan alƙawari muka dauka zamu kare talaka yau idan na kare talaka na san na kare kaina saboda me yasa yau ko ban ci bari ba abin abin zai zo ga diyana zai zo ga kanuna idan me yanzu koko da muke gogoromiya duk masu gogoromiya ai ba dole ba kai gogoromaya da zaka yi sai ka ci amfanin ta a'a ba taba kan ba sai ka zama to kai ne zakaran gwadin dafi a kanka ne dole abin in ya kai ya tsaya gare ku bayan ta ji daɗi ku komai saboda yanda batu da ka ce intere general principal lantere par particulier in ka ce kanka ka so to kenan insha Allah baya ka ta ibn kana na gode mala abdu Salam magana ka ina ganin zane da wajen mallam abdu Isa eh, mala abdu Isa yan siyasa sukan ce kungiyar fararen hula 'yan siyasa ne akwai gaskiya koko ya ka ce. Eh, kun san hakanan ne wato shi dume mulki Allah ya ana aza mushi wani san kai eh. duk wani wanda ba ya ce mishi eh kawai to dan adawa shi ne idan bai zama dan amshin shata in dai baka za dan amshin shata ba to kai kawai a zaman dan adawa ne kake a eh. zaman dan a ka na mai son tashin hankali da wani wane ne alhali gaskiya ce kake nema a dawo kuna son tashin hankali wani lokacin ko ka duba mu mu nemi tashin hankali sai shi tashin hankali in ya zo ne bayan da za ina zuwa eh. lokacin da aka yi kokowa bisa kan doka ta 2018 wadda ta zama akuba ga yan kasa mm. wadda sai yanzu mutane ke jinta wani abu ne wanda lokacin nan su masu mulki a yan tashin hankali suka ɗauka kamar yadda ya hudi da nuhu da idrisa da ali idrisa da cangari aka yi su aka daɗe suka yi wajen shekara suna zama cikin gidan kaso kaga an ɗauke su a yan tashin hankali sai daga baya gano da cewa ashe yan hudin gaskiya ne hmm. to wannan abin shi haka nan ne duk mai iko kuma ɗazu da na ji kana zancen demokradiyya demokradiyya kowa yana son demokradiyya amma ya zanto ba gurbatatta ba gurbatattar demokrasiya ita ce ka hau mulki da sunan demokradiyya ka rika aikata abin da shi ne na mulkin danniya kenan kaga ka gurbata yanzu kana gani soji ne suka dauka mai hakikanin gaskiya da sunan soji ne suka dauka amma suna neman su kiyaye Eh, eh, eh, dokokin tun tunda mene dokokin demokradiya shi mutane da an ce demokradiya zaɓe suke gani shi kuma ba zaɓe ba ake ni a'a ka kiyaye dokoki bin dokoki bisa ka'ida kowa ya bi doka da mai iko da talaka shi ne ake nihi da demokradiya amma in ya zanto dan a zaɓe ka ne kawai a ce an ƙare demokradiyya ai ɓarna ta faru to shine muke nihi da cewa in ka gani eh, eh, mutum ya kyamaci demokradiyya to gurɓatattar demokradiyya ce shi yasa ka gani da aka ce an yi wanga juyin mulkin saboda gurɓatattar demokradiyya muka fuskanta shi yasa mutane ake ta murna ake neman da cewa ka Allah mai da sau baya Allah ubangiji ya sa in za mu kafa sabuwar demokradiyya mu kafa ta kirki wadda ta ke iya amsa sunanta. Ita wani lokaci ku kungiyoyin fararen hula akan zarge ku da eh, saka abubuwa na wanda za su kawo fitina a cikin ƙasa eh, maimakon kuna cewa kuma kuna yin shi ne domin waɗannan al'ummomi mm. wani lokacin sai kaga al'ummomin suna sha da baya idan suka ga abin naku kamar kuna nan da zahi nan da sanyi. Ni a hakikanin gaskiya watakila ina yin mai da muku wani tambaya mi muka yi na tashin hankali tun aka fa Nijar kyanga. komi muka faɗa in aka ta a ƙarshe sai an gada ce ashe gaskiya ce to kenan ka gani wannan abin ya isa ya zama ma mutane darasi duma mai faɗin wannan sai mara hankali zai iya sauraron shi don saboda an gano da cewa a ƙarshe dai ashe abin da muke faɗi gaskiya ne to wannan abin shi ne nake son mutane su yi la'akari da shi kullum ita gaskiya can ma tana da wannan kalai in ta huto duk wani wanda yake ba mutanen kirki bane ba tsoronta yake ko kuma dibi yake yi kawai fitina ce me amma in ta tabbata to shikenan kowa sai ya ce ashe ita ce kuma dole a karbe ina gode malam wato abdu isa malam uh, suleiman uh, abdu ya kuke ya kuke ganin ku za ku kare kanku a nan gaba to abinda nake son in kwatanta ma duka kamar hirakin da suka yi shi duk wanda yake harka siyasa ka gane ko ba su gamuwa da da kaji shi dan hore hula kullum duk bangaren da yake kamar da suka gai cewa ake a dan adawa ne to ba ka ba ganin dan farar yana iya zama ya dauki rigar siyasa ya sa kuma dan siyasa ya dauki rigar farar ya sa e, to wannan abu in ka lura mi ke kawo wannan wannan abin dan hore hula ya koma dan siyasa ko kuma da wani a aƙidu ne in aƙidun wancan suka yi daidai da naka kai dan siyasa sai ka yi dibin eh, wane ba tare da ka yake ko kuma wane tare da yake mm. kaji inda ka suke gamuwa kuma suke rabuwa mm. to ya kake ganin anan nan tesawa mm. shin al'umma tana baku haɗin kai yadda kuke bukata to al'umma tana ba da haɗin kai yadda ake bukata saboda duk abin da ka gai bisa kan gaskiya in tahiya ta yi tahiya sai ka ga kuma an dawo bisa kan wannan abu sai ma an daɗe a ta ana kiran wani ba ya kamnan mu wani ba ya kamnan mu sai kuma daga ba a zo a ce eh wannan abu kamar yanzu in ma misali wannan cikin yanayin da muke ciki na wannan juyin mulki da aka yi in ka lura iko Allah ne ba wanda ba ya tsammanin wannan abin ya kasance kuma da addu'o'i da su tayi mutane da kullum abubuwan da suke gai kuma muna gai ga rediyo muna kwatanta ma mutane ga yadda gaskiyar lamari take yau sai aka waye gari duk eh, kamar na wurin tasa ba ma yanzu wanda ake so su yi magana kamar yan horar eh, hula a gidan radiyo tunda da azana mazance tunda kusan kullum eh, waya da kai da muke bisa kan wannan abin na gode malam suleiman eh, abdu eh, malam eh, a wasu kayan ka na san da eh, malam abdulsalam yana so ya tsokaci kan abin da ake zance na dan harhula na ya sa rigar siyasa kuma shi dan zai iya koma kuma ya sa rigar harhula wannan karin tsokaci saboda na kawo an husge mu ne an to so mutane su gane ayi ifo ke mil ya zamanto shi siyasa da mutane suke sanin dan siyasa duk inda bil adam yake yana da abin da yake so a ran shi amma shi da hula ko dan sandika wanda ke kare hakkin adam baka wutuwa ka gwada walko zasun politik ga wanda kake so a karara saboda in ka da karara dole za ka sa rai in ka za a bata mata za ka yi ba daidai ba saboda misalin amma a yau ai safe parti du devoir dan citoyen kai zabe duk in baka zabe kai ba baka ba dan kasa kenan dole ka zabe ai sai ka zabe ko ko ka zabe ba na so ai kai zabe kenan mutane su gane dan hula yanda ka hodi da wuya dan siyasa ya komo dan farar hula dan farar iya iya ya koma dan siyasa saboda mutum rauni gare shi din da mutum yake tare yake bai cika goma saboda wani yau da yake kokowa ta ko farar hula ko siyasa ko abin wanga ne yake nema abin hannun shi ne yake nema wani ko mulki ne yake nema wani ko aiki ne yake nema wani ko burci yake nema ta yi karatu to shi aqida ce kowa da tashi yanda yanda hudi wani ya kudurta kawai shi ga abin da zai yi ne a zahiri kawai shi ne wani kana a gaban shi amma an muka dauka dan hula in na kirki ne tunda akwai dan war hula na jabu akwai an hula kaza buwa akwai su da yawa mun sani wanda su yan war hula ne ana cewa yan war hula ne amma a zahiri su 'yan siyasa ne saboda me yasa yau dan war hula an zo an zamana ga abin da ya kamata mu mu ne ya kamata mu tunkaru 'yan 'yan siyasa dan talaka kai baka da intin kaje yau an kaje wurin dan kasa ka kanka da sai maka kai sheri wanda sai aka maka tsare ka hmm. kai dan rawula wannan kai da shashaje ne wanda nafi ne akan ka zaka zuwa yau in kaje in lalle kana abu aiki kan gaskiya talaka sai da kai dan kama ka sai an yi jerin gwaro an zo an hudu ka dole ne hmm. to kaga ne kenan shi me sa yau duk karhin iko duk karhin iko in dai mutane talaka sun ce ba sai raba dole sai wani kadan bari ka gane kenan duk abin da zaka yi in dai ba gaskiya a ciki to karshe gare shi ba taba cewa ba a duniya gaskiya ka ta kare sai da ce kare ka ta auren kana ka kare abin da muke dauka hore hula in dai zaka yi kullum muna jan kan mutane dan Allah wanda ya san baya iyawa yana da rauni ka ka shiga saboda zaka bata ma kanka kuma zaka bata ma wani wurin bayan ka abin da ka san kana iya dole kai kanka ne ka bada yadda da hodi sai fa mun zama zagarin gwahin gwadin da dafi dole sun kai an kai su an riye su sun kai an wannan kana kenan dole yau da gobe sai Allah mm. dauki Mandela a duniya da kai a tarihi na duniya kaf ba Afrika ba har turai Mandela ya wani kai mm. kenan wannan dole ka san abin da kake so kuma ka san abin da zai hu wannan kanka hudu na gode malam Suleiman bari in dawo gare ka malam Awaisu eh, na kungiyar ANDD Asha mu dawo kan wato wannan bangare na kungiyoyin eh, eh, fararen hula an san da a wannan lokaci wato al'umma suna cikin wata wani yanayi na, eh, na rashin wato abubuwan eh, tafiyar da rayuwa kamar eh, kayan masarufi da sauransu an san da kuma su talakawa suna kawo kokensu kan zuwa ga kungiyoyin fararen hula ya kuke a nan nan tesawa ganin cewa tun lokacin wannan juyin mulki eh, Niger tana cikin takunkumin kungiyar eh, sai da yawo da kuma kungiyar eh, imowa shi ya kuke kokari na ganin talaka bai wahala ba to eh kamar da yadda muka gani kullum muna shiga gidan radio muna waye musu kai kenan komi yana komi sai da hakuri komi sai da hakuri in aka hakuri wannan abubuwa mai huca ne mm. kenan in ba mu kwatanta musu kenan su sai su ga kamar abin an daɗe ko kuma abin an matsu kenan aikinmu mu kenan mu shiga gidan radio mu waye musu kai da su hakuri wasu na fahimce ka yanzu misali abinci yana tsada talaka hakuri zai to ai da yake yanayi ne kawo haka nan kenan dole dole za a hakuri kuma muna ta kokowa bisa ga mu samu musu incinsu su kun gane ko mhm. dole muna ta hakuri muna ta waye musu kai mu samu musu incinsu. na gode malam haruna awesu ina ganin malam abdu isa yana akwai abin da za kara kan wannan batu ni abin da nake so in ce bisa kan wannan yanayi da aka fada na takunkumi wato wani abu ne wanda shi talaka abin eh, ya riske shi ne an sanya kuma da niyya aka sa don a sa ya ji wahala ya ji a ya yi ma eh, sabannin shugabanni bori kenan to amma eh, abin da mu muka yi ta kira ga hukuma tunda wannan abin hukuma sabuwar hukuma ita ce ya kamata ta ɗauki nauyin abin ta yi ɗauki matakai wa'anda za a ɗan sauƙaƙa ma talaka wannan tsananin da yake ɗan samu kuma eh, alhamdulillah ina ganin suna sauraron kwararen eh, ƙungiyoyin kwararen kungiyoyin hula masu jan hankalinsu da cewa a ga 'yan kasuwa a sa su cikin yanayin da za su sauƙaƙa ma talaka eh, farashi saboda taraka ya samu rayuwa mai inganci yannan kuma kungiyoyin eh, warar hula malam ban bangin tsere ka ba idan an ka dauke misali lokacin azumi wato gwamnati tana kokarin rage eh, farashin shigo da kayayyaki amma 'yan kasuwa sai su yi tsayin daka su ci gaba da sai da kaya da tsada a lokacin ma azumin eh, duk lokacin azumi ana lura da tsadar kaya shin mi wace kukuwa ce kuke na ganin waɗannan 'yan kasuwa suna bin ka'idar da gwamnati ya yanke idan ya rage musu su masu rage matalaka. To mu irin wannan abin idan ya kasance tun da ka san shi dan ya hore kula ba iko bane ba abin da muka iya yi sai mu yi waye kai irin wanda muka iya mu kwatanta musu da cewa bai kamata ba ya zanto eh, lokacin da ka gani an shiga cikin neman rahama kai kuma wannan lokacin za ka rika neman eh, ka azama mutane a kuba alhali kai kana iya amfani da arzikin da ya maka dan ka samu lada to kuma an ce kuku su kuma sai mu rabi eh za mu ina zuwa kuma sai mu rabi malamai mu ce musu tunda sai an dauki matakin waye kai tukwana sai mu rabi malamai mu ce su zanki wa'azi bisa kan eh, tausaya ma na ƙasa gare ka a lokacin azumi ba ƙaramin lada gare shi ba yannan kuma sai mu nihin hakuma mu kwatanta ma hukuma da cewa a tsawata musu a tsawata musu su yi yanda eh, eh, za su rage farashi saboda sun samu ragowa eh, don ma kuna gani an ɗan ɗauki shekaru da aka hudda magana rage wato control de prix wato kula da farashi kenan ka gani mu mun sha kokowa muna cewa in dai an bi ka'ida ya kamata ma a ce an maido shi yannan kuma abin da muke yi kuma muna eh, jan hankalin gwamnati da ta dauki kuma wasu matakai wanda za su sauƙaƙa ma talakawa shine sai gani an tarki wannan kama sai da abinci da rahusa lokacin azumi kuma an kama wasu duka dai wani abu wanda aka gani dai talakawa na so sai a dan sai gwamnati ta huddo na ta ita ma tana sai da to wannan abin ba karamin taimakawa yake yi shine muke yi bakin kokari eh, mu gani mun ja hankalin mun hankalin hukuma ta rage su kuma 'yan kasuwa eh, da mu da malamai muna shiga muna waye musu kai na eh, su bar sa abin duniya kadai a gaba su rika neman lada su gyara lahirarsu. Eh, na gode Malam Abdu da yake muna kusan karshen wannan muharar tamu bari mu zo kan wato wannan kalubale da kungiyoyin fararen hula suke cin karo da su a wannan yanki na Tisawa ya zaman ku yake kasancewa tare da hukumomi ya zaman ku yake kasancewa tare da misalan sarakunan gargajiya ya zama ko yake kasancewa tare da 'yan ƙasa kan kansu malam wato eh, suleiman ya wannan ya waɗanna matsaloli kuke cin karo da su kuma wanda suke hana ku ta yadda aikin ku yadda kamata musamman a wannan yanki na tesawa to assalamu alaikum eh na dai sake dawa bisa kan matsaloli wanda kake cewa muke fuskanta da su eh ra duniya ba yawa a ce babu matsaloli kuma ba yawa a ce an taisak yanzu dai munan yankin tasawa eh, alhamdulillahi wajen sarakuna saboda duk mu a matsayinmu na kare haƙƙin ɗan adam duk abubuwan da ake yi na wurin tasa iya gwalgwado ana gayyata mu kuma gaban idan mu ake abu kuma ana muna ba da shawarwari mm. kai tsaye abu mai yiwa muna gan shi iya gwalgwado mm. yanzu su ma'aikata na barika su ma ba matsala da su eh, cikin da yanayin da muka shiga mm. duk abubuwan da nan wura ake yi kamar suna wannan kungiyar transparency kama abu ne ake yi transparency gaban kowa free palo hmm. kuma mu ma muna zuwa muna gaya ma mutane ga inda ake ciki hmm. babu su ma kumshi hmm. komi buɗe ne ake yi in ka tambayi eh, metro domin gona sai ya ne aka ya gaya ma in ka tambayi abdu isa ya ne ba saka kaza ya zo in ka zo ka gaya ma a wai su ya zo gaya ma ga yanda ake taya ga yanzu da yanda muke taya tare da eh, ma'aikatan eh, to yanzu kamar in talaka ya zo ya kawo kukan shi kuna kokarin a shafin shahawayensa to kuka ai sai ka gaye shi in baka gaye don an ka kawo kukanka in baka gaye shi ba ba a sani kamar mi kake ni kai da kai wani tambayi kamar kuka yanzu a ce mai gona an tauye mishi hakin shi an amshe mishi gona an saida ma wani ko an hana shi eh, eh, eh, abin da hakin shi to eh wannan misali eh wannan misali ne zai ce tunda akwai kungiyoyin fararen hula bari yanzu wajen su su neman mun hakina to wannan misali ne ka ɗauko bisa kan shari'a mu a matsayin muna 'yan horar hula da farko ma mun tambaye ka ya ne aka yi ai akwai matakai ka a te wurin nan shari'a mhm. ka gane akwai na tsakanin kai da wannan ai in ka ji an te wurin shari'a tsakanin mutum da biyu ne in ba su gane ma junawa kenan wani yake yake jin an danne mai haƙi ka hanyar zo wurin mu yan hula sai ya je wurin mai gari mhm. kenan abun da mai gari ne ya gaya mishi shine in ya gaba haka nan wa mu ba kai tsaye ma muke a mu ma he mun koma mun ji ya gaskiyar lamarin take mm. eh, ba mu shiga haka nan eh, kai tsaye mu ma he mun je mun bincika mu ce mm. ba mu cewa kai abin ka haka ne muna ciki da a sasanta a shiga tsakiya na gode eh, malam suleiman eh, bari in je wajen malam wato malam awaisu a haruna awaisu malam haruna awaisu an san da wato wannan yanki na tesawa eh, kare hakkin ɗan adam yana da muhimmanci gaske domin ƙasa ce ta yanci da demokradiya ya kuke ganin aikin kuma kuma aikin ku za ta kasancewa musamman a wannan yanki na tesawa duk da cewa malam suleiman ya ce ba ku da matsala da iko ko da hukumomi Eh, wannan haka ne mu yanzu jin daɗin mu kowa ya san da muhimmancin hula jin daɗin mu kenan kenan in ma wani ya ɗauko wani kukan shi kamun ya je bariki sai ya fara zuwa wajen yan horar hula to mu jin daɗin mu kenan hakuma duka ba mu da matsala da ita sarki ne can bariki ce duka duk in aka yi magana an shurare mu to abin ya zo da rangwame mu jin daɗin mu kenan yan har hula mm. eh, to eh. wani kira gare ka wani sako ke gare ka zuwa ga su talakawa da suke fatan ganin cewa kun tsaya gaban su domin ku kare su eh mu talakawa kiran da muke musu har kullum in wani abu ya gagare su su zo wajen har tukun kamun su je wajen hukuma in sun san ba su iya zuwa su har zuwa wajen mu mu da ke da suke na talakawa na gode malam haruna eh, a waisu barin wajen ku abdulsalam amadu eh, eh, an san da wannan yanki na tesawa a tarihi ma yanki ne na al'ummar da ba su sha da baya shin ya kake ganin wannan kukuwa taku na kare al'umma da suke ganin su kasance a yaushe cikin yancin su kuma cikin walwala kuma cikin wato gani a ƙas idan ana jagoranta su <clears throat> lokacin da ya kamata a ce mun samu kalubale lokacin mulkin siyasa ne kuma izin lai ba mu samu kalubale ba tunda sun yin sun yin sun bar mu saboda mun kai ruwa rana da su da ce bayan da kun tama shekara goma sha biyu nan da aka yi haka muka yi da su saboda kuma abu ɗaya ne za mu hudu mu mun iman da Allah mu musulmi ne mun san ba karin mu ne ba wai ba tsoron mu ake Allah ne kawai kare mu mu mun dade da muka ba da rayuwar mu da ba mu ga gina kasu ari tunda a lokacin muna taba kutan da ya kamata mu taba duk abin da ya zamanto ba na gaskiya bane an toshe mata da kaki ko an yi wani inda zalunci yake sai duk inda sai mun hudo shi sai mun zako shi kenan miye kuma abin da ya kara mar karfin gwiwa saboda al'umma ta sa kullun ina jin muku yau ta sawa billahi lazi Allah mun imani da Allah yau an samu sauyi na yanayi bisa kan kwamfatomakin mutane saboda zaman mu da aka yi wannan hula hula abinda mu kawo mun kawo mun yi rawa wannan kai mun taka rawa kuma muna cikin yi har yanzu saboda me yasa yanzu yau in ka dauka wallahi cikin tatasawa ya ta da yaro karimi kace ya huddo maka yan hula hula zai wannan maka zana maka ta da yaro karimi. mu yanzu kullum abin da muke hudi ga talakawa to kun zama dai wasu abubuwan misali abu misali dai abu misali mun zama to kawai mu mu ne kadangaren bakin tulu mm. an ce a kace ka a kai su ni kuma a barka ka bata ruwa saboda dole ne bayan da ni za su yi yanda mun yi ne mun kai mun yi sayu ne to kaga lokacin mulki ne na siyasa amma a yanzu muke tsammani mulki wanga har da hannun a ciki umana kenan wato eh, sai da ku dai kasa za ta ci gaba dole wannan duk kasar duniya in dai hore hula kaga wannan ko hore hula in dai a ce ba ku ba ku gaban rawa bai zuwa saboda me yasa yau shi dan dan siyasa shine mai karya inda ba wani kana gaba tunda miye ya iya da mulki abin da ga dama zai to saboda mi mi abin ne da yawa mu karfin guya talaka inda talaka bai bai bayan ka kenan banza ne ko kokai amma yau in ka wuto a ce kana da mutum goma bayan ka ka san da ka ce ayya an ta ɗauka kenan ba wani kanan ba guru ba ba jaraba kuma da kuka da muke wanga eh, da muke eh, ga talakawa abin da muke so kullun talaka in an toshe maki kai ya kamata ka fara zuwa ka kana kuma hukuma ta kace dan kai aka yi ta yau duk abin da take in siyasa ce ma ake tamaka talaka shi a siyasa shine lenuwa yau na siyasa yau kuɗin da ake kakashiya na ƙasa na me nawa ne na talaka ne har ka yanfu har ka me talaka kike biya duk abu da ake in mine ne in wani eh, ba da wanda ke zuba saboda talaka ne ake zuba in ba ta talaka an zuba kenan talaka kai da an yi zaman da talaka iya tsoron hukuma bai san zuwa wurin hukuma saboda misa lokacin siyasa ne in ka je wani ba a baka dama kai magana ma sai a kama ka sai tsare ka amma yanzu ya zaman to talaka ya gane inci ka je wurin hukuma in an taushe ba hakkinka ka zo wurin hohar hula kenan su ne yan nauyi kamata a kan mu ba zuwa ne ba mu onne ne appelé à concilier in akwai parti mu yi konsili in ba yi akwai hanyoyi da yawa wanda muna iya gaga ma duniya tunda kowa ya sani ba akwai zalunci muna iya in rubuta muka yi bisa zuwa su sai mu tura ka kasa duniya kowa ta gani kenan kai na gode malam suleiman bari zo wajen ka malam abdu mala abdu isa wannan matsala ta kungiyoyin fararen hula ko kuma in ce wannan alfanu da suke kawo wa al'umma e, e, kuna ganin zai dorewa a nan taisawa ganin cewa yau yanayin da ake ciki ya kamata talaka ya san wane ne zai iya jagoranta shi talaka ya san abin da ƙasa take samu na talaka ne ba wai e, wanda suke shugabanci ba Eh, kamar yadda waɗanda suka gabace ni suka faɗi iya bakin ƙoƙari aikin da muka yi a garin ga ya sa da cewa talaka yanzu ya kan shi ya waye ya san incin shi ya san dukkan wasu abubuwa wa'anda eh, bai kamata ya ji tsoro ko samu hargaba kansu ba eh, kenan wannan abin babu zancen komawa da baya sai dai ma a ce ci gaba tunda a yanzu zaman da nake muke abin da nake so in gaya ma duk barikin nan da ke akwai in sahiya ta yi za ka ganin talakawa tururu suna ta tahiya suna zuwa don saboda sun riga sun fahimci da cewa e lalle in dai suna da wani korafi su ta su su gabatar da shi eh, watakila kamar yadda ka waɗi mu 'yan hular hula eh, mu ne ya kamata mu ci gaba kuma da ƙara wayan musu da kai kuma da nuna musu hanyar da ake bi ana neman hakki saboda hanyar da ake bi ana neman haki wani shi bai sani ba ko da an taushe mishi haki me in ka kwatanta mishi hanyar sai je ya bita in ya bita sai ya cimma eh, eh, eh, biyan bukatar shi wato kenan sai ga al'umma gaba daya ta zama kanta wayayye an ci gaba wurin zaben shugabanni ma eh, babbar koko da nake so ma an ce maka wurin zaben shugabanni eh, ina son da cewa in za mu bakin kokarin mu mu gani a nan gaba in za a sake kasa dara wato talaka ya zan kan waye wani cin hanci bai sashe zaɓi a zalimi tunda abin da aka yi decentralization kamar da aka yi wannan mulki na mulki kanku da kanku kowa ya san kowa an san mutumin kirki an san lalatacce kenan in an tashi za a zaɓe wannan lokacin muna son ya zan talaka kan shi ya waye ta yadda duk irin dubaraka da eh, wata hanyar da ka biyo mishi ya gano da zai gane ka kenan ya zaɓi mutumin kirki. Na gode Malam Abdu, Malam Suleiman uh, Abdu shin wannan sako gare ka ga al'umma Tesawa a game da wannan aiki naku wannan nauyi da ya rata gare ku na a matsayin ku na kungiyar fararen hula. Eh saƙon da ke gare ni kamar magana ce za gai mai ma'ana kasa 'yan magana na cewa ranar wanka ba cibiya wannan yanayi da muke ciki na wannan transition yau ne allah ya gwada mu mu 'yan horar hula da an tabbata da abubuwan da muke kan gaskiya ne kuma muna cika adalci tunda yanzu hutacci ne ma da kamar yadda suka gabace ne nan duk inda muka huta nagara an san ko suwa ne yan horar hula an san su saboda muna kamanta duk abubuwan da ake yi gabanmu ake yi ko muna zo muna haɗakarwa muna ƙara wayan mutane da kai cikin yanayin da ake ciki abin da nake so magana ta ta ƙarshe shi dan dan hula ba wai da adawa ne a shi dan tahiya ne dan neman zaman lahiya dan neman sasanci ne na tsakanin kowa da kowa da mai mulki da wanda ba da amma domin more talaka domin more talaka yawa na gode malam suleiman malam haruna awaisu ya mi yi ka cewa wani kira gare ka ga talakawa ga al'umma wata sa musamman game da su san yancinsu su kare hakkinsu su kare eh, yankinsu kuma mu eh, al'umma ta sa da eh, muryoyin talaka muna ci gaba da Eh, aiki tare su kuma su ci gaba da tunkaran mu su ci gaba in Allah yarda inda suna ci gaba da tunkaran mu mun Allah yarda da abubuwan da suke bukata wanda dai ya shahe su in Allah yarda mun hidimu shi insha Allah Na gode, na gode, ina ganin duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan muhawara tamu eh, ta yau ta Sido Kalangu a nan wato birnin Taisawa a nan gidan rediyo Tarmamuwa. Eh, na gode Allah ya saka da alheri abinda za mu riƙe a game da wannan muhawara da aka mai da hankali kan wato gudunmawar da ƙungiyoyin fararen hula suke kawa a cikin wannan yanki na Taisawa eh, shine na cewa ƙungiyoyin fararen hula an yi su ne domin kare al'umma, domin kare talakawa, domin kwato hakin talakawa. talakawa ya kamata eh, talaka ya san hakkinsa talaka ya san na wanda ya rata gare shi a game da makomar wannan kasa tamu da ma wannan yanki na tesawa eh, wannan muhara ta mu ta nuna cewa su kungiyoyin fararen hula ka a dauke su 'yan siyasa a a su kungiyoyin fararen hula ne an yi su ne domin kare al'umma domin makomar al'umma ta kasance mai kyau ya ce gwamnati ya lahi idan gwamnati ya abin kwarai ya ce gwamnati ya abin kwarai aikin kungiyoyin fararen hula kenan nagode nagode eh, malam abdulsalam malam eh, amadu eh, dan kisan da domingo na kungiyar mpcr na gode allah saka da leri na gode malam suleiman abdu na tlp tunan lafaji tisa na gode allah saka da leri na gode malam haruna awaisu na kungiyar andd ashe na gode allah saka da leri eh, malam abdu isa na alternative espace citoyen na gode allah saka da leri malam sai ni saka da ya taimaka mana fuskan injin ni ma ma'ada nake ce da ku azasala